This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare yau litinin 30 ga watan disamba shekarar 2024 mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz babban makasa ke dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 8 da rabi kenan agogon ghana to a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari garin magamin diddi na karamar hukumar mulkin maradin a jihar zamfara inda suka halaka wasu mazauna garin tare da kone gidaje da shaguna Eh, gaskiya a waye safiyar yau yan ta'adda sun shiga garin magani sun tafi wasu kuma sun aibata wasu kuma sun kwakkone wani sashi na garin To muna tafa da karin bayani sannan za ku ji cewa Najeriya da ƙasar Sin sun sabunta wata yarjejeniya da suka kulla wacce manazarta ke fatan za ta sauƙaƙa farashin kayayyaki a Najeriya. Kazalika za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. da kuma labarin wasanni da Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. ta amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. A ranar tara ga watan Janairu mai zuwa za a yi jana'izar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter wanda ya rasu a ranar Lahadi yana da shekaru 100 da haihuwa. shugaban amurka joe biden ya saka jana'izar girmamawa ga kata ta zama daidai da ranar makoki ta ƙasa biden ya kuma bayar da umarni da a rage tsayin tuta a gine-ginen gwamnati na tsawon kwanaki talatin don girmamawa ga kata kata manomi ne na gyada kuma gwamnan jihar georgia kafin ya zama shugaban ƙasa yayin da ya hau karagar mulki a matsayin shugaban kasa amurka a ranar 20 ga watan janairun 1977 yayi alkawarin samar da gwamnati a matsayin mai kyau kamar mutanenta yayi shugabanci na tsawon shekaru hudu masu cike da kalubale hauhawa farashin kayayyaki da karuwar rashin aikin yi suka mamaye abubuwan da gwamnatinsa ta fi mai da hankali a cikin gida. ya samu nasara a manufofin kasashen waje tare da jagorantar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin masar da isra'ila da yarjejeniyar panama canal an kama wani ɗan siyasa na ɓangaren 'yan adawa da wasu masu zanga-zanga a kenya yau litinin a yayin zanga-zanga a kan titi na kiran da a kawo ƙarshen zargin garkuwa da ake yi a baya-bayan nan da ake auna masu sukar gwamnati. sanata unkiya umtata ya bi sahun ɗaruruwan masu zanga-zanga da suka zauna a kan titunan babban birnin ƙasar nairobi yayin da suke rera waƙar cewa 'yan sanda sako wasu mutum bakwai da aka yi garkuwa da su a wannan watan 'yan sanda sun yi ta harba barkunan tsohuwa mai sa hawaye akan masu zanga-zangar inda umtata da wasu masu zanga-zangar ba su watsi ba suka kuma jera wani dogon layi daga bisani aka kama su A ranar Alhamis hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Kenya ta nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar zargin yin garkuwa da masu sukar gwamnati inda ta ce adadin waɗanda abin ya shafa ya kai tamanin da biyu, tun bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Yunin da ya wuce. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. zababben shugaban kasa donald trump ya nuna goyon baya ga kakakin majalisar wakilai mike johnson a matsayin wanda zai ci gaba da gwagwarmaya don ci gaba da jagoranta 'yan republican a majalisa trump ya faɗa a yau litinin a wani bayani da ya wallafa a dandalin sada zumuntarsa cewa johnson mutumin kirki ne mai aiki tukuru mai addini kuma ya ce dan jam'iyyar republican ɗin na louisiana zai yi abin da ya dace kuma za mu ci gaba da yin nasara trump ya rubuta cewa mike ya samu goyon baya da amincewa ta gaba ɗaya daga ƙarshe yau litinin kamfanin dillancin yaɗa labarai na gwamnatin iran ya rawaito cewa iran ta tabbatar da kama 'yar jaridar ƙasar italiya sicilia sala saboda karya dokokin jamhuriyar musuluncin an kama salami shekaru 29 da haihuwa wacce ke aiki da gidan jarida il Poggilio da wani shiri na kamfanin chora media ranar 19 ga watan disamba da ya wuce a cewar ma'aikatar harkokin wajen italiya ranar asabar ministan harkokin wajen italiya antonio tajani ya yaki bayyana ko lamarin yana da alaka da kama wani dan iran da aka yi a italiya a wannan watan bisa bukata amurka Tajani ya ce lamarin kama 'yan jaridar Italiyan a Iran yana da sarkakiya, amma Rum tana fatan ta dawo da sala a gida cikin sauri. Ƙarshen labaran duniyar kenan. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin magaman diddi na karamar hukumar mulkin maradin a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya inda suka halaka wasu mazauna garin tare da kone gidaje da shaguna. Daga gusau ga rahoton da Abdulrazak Bello ya aiko mana. a cewar wani ganau da ya nemi a sa kai sunan shi ya ce maharan masu tarin yawa sun farmaki garin ne da tsakiyar daren jiya lahadi dauke da miyagun makamai. jiya dai ne da daddare misalin karfe sha ta rabi na dare yi suka shigo nan ta magamin diddi suna da yawan gaske suka rarraba ina babu gidan da ba su gaba sun kashe mutane sun kwashe dukiyar mutane sun kona duk wani shago da a cikin garin nan. Shi ma wani da ya tsallake rijiya da baya wanda 'yan bindigar suka harbe shi ga ciki na zanta da shi a kan garin shi na asibiti lokacin da ake mashi aikin cire harsashen ya kuma shaida mani yadda lamarin ya riske su. mutanen nan kawai zai sun zo dan yawan ma da gare su ya baci sun zo tun da shan karfe hudu sun kakkashe mutane kuma ba na ba koli ba ba gidan da ba a shiga ba har masallaci ba a bari ba makabarta ma ba su bari ba. to kai ina suka halbe ka yanzu kai. ga ciki. ga ciki sun halbe ka. Eh. yanzu an cira sashen. yanzu na cikin aikin haki. Allah ya baka lahiya. da yake ba da tabbacin faruwar lamarin honorable maharazu salisu shine dan majalisar dokokin jihar zamfara mai wakiltar muradun ta biyu na yankin da lamarin ya faru wanda ya bayyana damuwar shi akan faruwar lamarin ya ce suna daukar matakai don tabbatar da an samar da tsaro a yankin eh, gaskiya a waye safiyar yau yan ta'adda sun shiga garin magani sun kashe wasu kuma sun aibata wasu kuma sun kwakkone wani sashi na garin To yanzu uh, wani matakai kuka ɗauka matsayin ku na 'yan majalisa ganin cewa an samar da tsaro a wannan yankin musamman mutanen yankin sun kuka cewa babu jami'an tsaro a yankin. To gaskiya muna biye ko yaushe muna kuma haɗa ma gwamnati muna haɗa ma jami'an tsaro kamar yadda wannan ya rataya gare mu na mu bayyanar da halin da yankunan mu suke muna iya ƙoƙarin mu akan mu ga cewa mun shaida masu kuma muna nan mun yi tsaye kamar shi honorable sanusi ahmad dosara a shugaban karamar hukumar mulkin maradin mun tattauna da shi akan cewa za mu ga an yi kokari an samar da jami'an tsaro a wannan yanki na magamin jiji insha Allah. Lamarin kalubalen tsaro a jihar Zamfara dai ya zama tamkar tsohuwar riga idan aka ɗauke nan setin ya barke lamarin da ya haddasa rutsani a tsakanin al'ummar jihar da ya tilasta ma da dama daga cikin al'ummomi musamman na ƙauyuka barin gidajensu su kuma neman mafaka a wasu wurare na daban. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. A gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. To a Najeriya da kasar Sin sun sake sabunta matsayar da suka cimma kan musayar kudade tsakaninsu da ta kai kudin yuan biliyan 15 kwatankwacin dalar Amurka biliyan biyu. a wani yunkuri na karfafa cinikayya da zuba jari a tsakanin kasashen biyu abin da manazarta ke ganin zai iya bunƙasa tattalin arzikin najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a ƙasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da rukayya bashi ta aiko mana daga abuja yarjejeniyar kuɗin ta kunshi samar da kuɗin naira ga 'yan kasuwar kasar sin da kuma kuɗin yuwan ga 'yan kasuwar najeriya domin rage dogaro da dalar amurka ga kasashen biyu sabuwar yarjejeniyar za ta faɗaɗa amfani da naira da yuan wajen hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen biyu tare da karfafa haɗin gwiwar hada-hadar kuɗi. Ƙasar Sin daga cikin manyan kasashe da ke alakar cinikayya da Najeriya. Kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu sun hada da na cinikayyar albarkatun mayi, iskar gas da sauran ma'adanai. Kazalika, Najeriya kuma na shigowa da kayayyaki da dama daga kasar Sin da suka hada da cinikayyar manyan motoci da motocin alfarma, na'urorin lantarki da kuma sauran kayayyaki. Shin koyaya 'yan kasuwa suka ji da wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu? Dr. Bature Abdulaziz MON shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya. Uh, babu shakka wato Najeriya da suka yarjejeniyar kasuwanci da kasar China wannan yarjejeniya ai abu ne mai kyau akwai sauki mai yawa akwai rangwame mai yawa to amma abu guda ɗaya da ake fama da shi kamar yanzu a ce yarjejeniyar ta fara aiki a yau to wani gani yake gobe jibi kaya <laughs> kaya fara to sai ba kaya ya taho daga can china ya zo najeriya mai saukin wanda aka sai shi da yuwan da naira sai fa ya fara shigowa wannan sabon za a samu saukin kayayyaki amma na tabbatar muke shaka babu wannan ina tabbatar da insha Allah za samu sauki 15-20 ba zan saukin kaya insha Allah amma ba abu ne da za a ce an fara yau na mutane gobe jibi ce zuwa ya kaya bai fara babban gari a kasa ba ko yarjejeniyar musayar kudaden za ta yi tasiri ga tattalin arzikin najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a ƙasar tambayar da na yi wa dr isa abdullahi kashiri kenan manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta kashiri a jihar gombe yadda zai bunkasa tattalin arzikin najeriya shine misali yawan yawan kasuwancin zai karu a ita china a najeriya yanzu akasari ta fi iban ma'adanai ta sayi ma'adanai daga najeriya da kuma kayayyaki irin ɗanyen kayayyaki irin su itatuwa irin su kayan abinci musamman citta da sauran su dai ire-iren su to kin ga in a dama ana da matsalar dala da najeriya to wannan currency swap wato na yuan zai rage wato tasgaro da ake samu na bangaren canjin kuɗi sannan kuma zai zai kara kasuwancin ya yi karfi tsakanin kasashen guda biyu. A shekarar 2023 dai Najeriya ta shigo da kayayyakin da suka kai na dalar Amurka biliyan biyu daga kasar Sin. Kazalika kasar ta fitar da kayayyakin da darajar su ta haura dala biliyan hudu zuwa kasashen Asiya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida rikayya basha wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da 60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashin ta VOA Africa akan mita 100.5. kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sabo gwamnati ta naɗa kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya shin an yi ƙididdiga assessment na diya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi masu saurare a ci gaba da kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2024 da muke ban kwana da ita yau shirin zai yi waiwaye ne akan batun rusau da ya wakana a jihar Sokoto al'amarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin attajirai da sauran masu kadarori a jihar da kuma gwamnatin jihar ta Sokoto. A daga ce mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe. Madalla. masu a ranar 19 ga watan agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne muka kawo muku shiri akan dambarwa tsakanin attajirai da mamallaka kadarori a birnin sokoto da kewaye biyo bayan matakin gwamnatin jihar na rusa musu kadarori da gine-gine duk da cewa sun kiyaye da dukkanin sharuɗa da ƙa'idojin da dokar ƙasa ta shimfiɗa na mallakar fili da na aiwatar da gine-gine galibin waɗannan gine-gine da ake kira plaza sun zama cibiyoyin da jama'a ke hada hada tattalin arziki a sassa daban-daban na birnin sokoto tun bayan kaforta a watan mayun bara gwamnatin jihar ta sokoto ta sanya alamomin rusau a wasu muhimman gine-gine mallakar 'yan kasuwa da attajirai saboda a cewar gwamnatin ko dai an mallaki filayen ba bisa ka'ida ba ko kuma an gina su ta hanyar da ta saba wa doka. Rahotanni sun ce gine-ginen kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa. Abokin aiki Maman Nasir ya bibi halin da ake ciki game da wannan aiki na rusau a Sokoto kuma ga rahoton da ya hada wannan fili. a halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawan allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasidi to bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zaɓe da apc ta ci zaɓe ta ya ce min wurin nan shi ya taɓa nema nai bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana te tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki don shi hakkaga dirilin ɗanga da an kayi da ciko nasa sama ga tifa 2,300 wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za hausai sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma to duk dai abin bai ba to da karshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya na na tuntubi kakakin sanatawa mako bashar abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista nasiru aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa to wannan ba zan sani ba eh, da ba ni ba mutumin tsalhasi da bane kuma sanata ba don maka ba abokin shawara ta bane abinda kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a aza gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci An tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka kafin wannan hasarar da murtala bawan allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen a akalla fiye da goma a kan titin ali akilu aminu magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake yi kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ina gida wani lokaci sai staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo man takarda takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi ƙididdiga assessment na diya ko kuwa ce oda ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sakkwato muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗanda an rushe shi waɗannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halarci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan a sakutu ta tsakiya sanata aliyu maga da fadawa muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar da cewa an bani wurin a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale-tale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu doka waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu ɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aƙilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya rusga saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba to Allah ya kyauta masaurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasiru Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna. To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kawo muku labaran wasanni mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba. da alama dai har yanzu ba a cimma daidaito ba kan sabon kwantaragi ga shahararren dan wasan kasar masar mohammed sala da kungiyarsa ta liverpool ta ingila a yayin da yake dab da karshen kwantaraginsa a kungiyar sala mai shekaru 32 zai kai karshen kwantaragin nasa da kungiyar ne a karshen wannan kakar wasanni inda zai iya ficewarsa salon alon zuwa inda yake bukata a wata tattaunawa a jiya lahadi bayan kammala fafatawar gasar premier da kungiyarsa ta buga da west ham sala ya bayyana cewa har yanzu ba wani ci gaba na a zo a gani da aka samu dangane da sabunta kwantaraginsa a liverpool duk da yake ya ce yana taka tsantsan wajen bayyana wasu batutuwa ga kafafen yada labarai sala ya zura wa liverpool din kwallo ta ashirin a wannan kakar wasanni a wasan da liverpool din ta yi nasarar dokin west ham da cibiyar da nema wanda ya kara mata karfin gyara zama a saman teburin gasar ta premier da maki 45 tare da tazarar maki 8 tsakaninta da nottingham forest da ke ta biyu a tebur mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester city ta ingila pep guardiola ya saki kari ga fitukar sake lashe gasar premier ta bana yana mai cewa yanzu haka kungiyar tana buƙatar ɗauki a kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan janairu titi din wadda yanzu haka ita ce ke rike da kambin gasar ta jagoranci teburin na premier farkon kakar wasanni to amma kuma ta fuskanci koma baya a wasanni a 'yan kwanakin nan lamarin da ya fitar da ita daga cikin kungiyoyi biyar na saman tebur guardiola wanda ya jagoranci kungiyar a wasa ta 500 chip a jiya lahadi ya sami nasarar doke leicester city da ci biyu da nema wadda ita ce nasara ta biyu kacal da kungiyar ta samu a cikin wasanni goma na gasar ta Premier da ta buga a baya-bayan nan. A kasar Italiya kungiyar kwallon kafar AC Milan ta nada tsohon kocin Porto Sergio consecao a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta bayan ta sallami Paulo Fonseca. consecao dan kasar Portugal mai shekaru 50 ya rattaba hannu kan kwanta ragin watanni 18 da kungiyar ta Milan. inda zai soma aiki a ranar uku ga watan janairun sabuwar shekara sa'ad da kungiyar za ta kara da juventus a wasan farko ta matakin kusa da ta karshe ta gasar italian super cup kocin wanda tsohon dan wasan tsakiya ne a kungiyoyin lazio da inter milan da fama ya sami nasarar lashe kofunan gasanni goma sha ɗaya a lokacin da ya yi horar da 'yan wasan foto na tsawon shekaru shida. a kasar saudiya kuma rahotanni na bayyana cewa akwai yiwuwar shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya bar kungiyarsa ta al nassr a yayin da kwantaraginsa da kungiyar ke shirin karewa a 'yan watanni masu zuwa ronaldo ya koma al nassr ne cikin bazarar shekara ta 2023 daga manchester united bayan takaddamar da ta kunno kai tsakaninsa da mai horar da 'yan wasan kungiyar ta united a lokacin eric ten hag duk da yake ronaldo ya sha bayyana cewa yana jin daɗin zamansa a saudiya to amma wasu rahotanni na cewa ta yiwu ya sauya sheka zuwa wata kungiyar ko kuma wani gurin na daban kamar yadda ya faɗa cewa kofarsa a buɗe take kuma bai shirya yin murabus daga taka leda ba tukunna. a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. ranar tara ga watan janairu mai zuwa za a yi jana'izar girmamawa ga tsohon shugaban amurka jimmy carter wanda ya rasu a ranar lahadi yana da shekaru 100 da haihuwa shugaban amurka joe biden ya saka jana'izar girmamawa ga carter ta zama daidai da ranar makoki ta ƙasa biden ya kuma bayar da umarnin da a rage tsayin tuta a gine-ginen gwamnati na tsawon kwanaki 30 don girmamawa ga carter an kama wani ɗan siyasa na ɓangaren 'yan adawa da wasu masu zanga-zanga a kenya yau litinin a yayin zanga-zanga a kan titi na kiran da a kawo ƙarshen zargin garkuwa da ake yi a baya-bayan nan da ake auna masu sukar gwamnati sanata okiya Umtata ya bi sahun ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka zauna a kan titunan babban birnin ƙasar nairobi yayin da suke rera waƙar cewa 'yan sanda su sako wasu mutum bakwai da aka yi garkuwa da su a wannan watan. Zababben shugaban ƙasa Donald Trump ya nuna goyon bayan kakakin Majalisar Wakilai Mike Johnson a matsayin wanda zai ci gaba da gwagwarmaya don ci gaba da jagoranta 'yan Republican a majalisa. Trump ya faɗa a yau Litinin a wani bayani da ya wallafa a dandalin sada zumuntarsa cewa Johnson mutumin kirki ne mai aiki tukuru mai addini kuma ya ce ɗan jam'iyyar republican ɗin na louisiana zai yi abin da ya dace kuma za mu ci gaba da yin nasara yau litinin kamfanin dillancin yaɗa labarai na gwamnatin iran ya rawaito cewa iran ta tabbatar da kama 'yan jarida ƙasar italiya sicilia sala saboda karya dokokin jamhuriyar musuluncin an kama salami shekaru 29 da haihuwa wacce ke aiki da gidan jarida il pogilo da wani shiri na kamfanin Chora Media a ranar 19 ga watan disamba da ya wuce a cewar ma'aikatar harkokin wajen Italiya. Masu sauraro baki da abinda ya sauwaka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafin shafinmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram da facebook har da ma youtube da zamanin muhammad hafiz babalade ta na gabatarwa da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne wato carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wunin lafiya.